Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na rayuwar zamantakewa za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 yanzu lokacin da za zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Wani rahoton binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Isra'ila ce silan duk wani rikici da ke faruwa a yankin. ƙungiyar tarayyar turai ta nata goyon baya ga yarjejeniyar nukiliyar iran 'yan adawa da gungun masu ɗauke da makamai a sudan sun wa taron sasanta 'yan ƙasar don zuga cikakkun labaran wani rahoto da kwamitin bincike da hukumar kare hakkin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa isra'ila ce silan duk wani rikici da ke faruwa a yankin mamayar da isra'ila ke wa falastinu da kuma nuna wariya ga al'ummar Falastinu. su ne umar abai sun duk wani rikici da ke faruwa a yankin in shi rahoton na majalisar ɗinkin duniya kawo ƙarshen mamayar yankunan da isra'ila ke yi da kuma bin dokokin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shata su ne kawai za su iya kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa a yankin a cewar shugabar kwamitin nabi ya filai a bara ne aka kafa kwamitin binciken bayan yakin kwanaki goma sha ɗaya da ya barke tsakanin isra'ila da kungiyar hamas inda a watan mayun 2021 palestinawa 260 suka mutu yayin farmakin isra'ila kan gaza sai kuma 'yan isra'ila goma sha da suka mutu sakamakon harbin rokokin 'yan hamas sai dai tuni isra'ila ta yi fatali da rahoton binciken tana mai zargin shugabar kwamitin da cewa ɗaya ce daga cikin 'yan kin jinin isra'ila ƙungiyar tarayyar turai ta iyu e ta sake nana ta goyon baya ga yarjejeniyar nukiliyar iran a daidai lokacin da ake taron gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sanarwar da eu ta fitar ta ce kungiyar ta kudur aniyar yin aiki tare da kasashen duniya wajen kiyaye wannan yarjejeniya wadda ke da matukar mahimmanci wannan dai na zuwa ne bayan da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya fitar da wani rahoto da hukumar ta iaea e ta ce ba ta samun cikakken goyon baya daga iran sai dai a wani martani da iran din ta ta bakin ministan harkokin wajenta ta yi gargadin cewa duk wani mataki na siyasa da hukumar ta IAEA e za ta ɗauka za a samu mai da martani daidai gwargwado nan take. Sarkin Belgium Philip ya isa birnin Kinshasa na jamhuriyar demokradiyyar Congo a wata ziyara irin ta farko ta sasantawa da kasar da ta yi wa mulkin mallaka. Yayin ziyarar sarkin na Belgium zai marwa da kasar ta jamhuriyar demokradiyyar Congo kayan tarihinta da aka wawushe lokacin mulkin mallaka. ziyarar ita ce irin ta farko tun bayan wace mahaifin philip wato sarki albert na biyu ya kai a shekarar 2010 sau biyu ake ɗage ziyarar philip zuwa jamhuriyar demokradiyyar congo an ɗage ziyarar ta farko a shekarar 2020 saboda barkewar annobar cutar corona sannan a farkon wannan shekara saboda yakin rasha da ukraine yayin bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai da jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi a shekaru biyu da suka gabata masarautar belgium ta aikewa da shugaba felix tsakedi da al'ummar kasar wasiƙa inda a ciki suka nuna nadama kan rauni da suka yi mata lokacin mulkin mallaka to labaran duniyar na fita muku ne daga nan rediyo hausa biyu hace daga birnin tehran 'yan adawa a sudan da gungun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun yi watsi da gayyatar da aka yi musu a taron sasanta 'yan ƙasar da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin au da kuma na iga da suka shirya wata sanarwa da bangarorin suka fitar sun ce duk wata tattaunawa za ta faro ne da kawo karshen juyin mulki da kuma miƙa mulki bisa tsarin demokradiyya a ƙasar a wannan laraba ce aka shirya taron na tsakanin sojoji masu juyin mulki da kuma 'yan siyasa kafin hakan dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga bangarorin da su yi aiki tare domin ba da damar cimma burin da aka sanya a gaba ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi allah wadai da harin da aka kaddamar kan cocin katolika a najeriya a ranar lahadi da ta gabata wanda yi sanadiyar gwamman rayukan masu bauta a sanarwar ta fitar ranar talata ecowas ta yi allah wadai da babbar murya game da abin da ta kira mummunan abin takaici sannan kungiyar ta jajanta wa gwamnati da al'ummar najeriya da iyalan mutanen da harin ta'addancin ya shafa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh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 kogin jordan da ta mamaye da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sha kayi a wannan karo a hannun 'yan adawa da suka nuna kin amincewarsu da tsawaita kudirin da ake kira da tsarin dokar ta ɓaci a yankunan falasɗinawa da ke gabar yammacin kogin jordan da ta mallakawa yahudawan sahiyoniya 'yan shawarwuri zauna da gungun yahudawa mazauna jabalu garizim a yankin samariya wacce doka ce da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta samar ta hanyar majalisar dokokin kasar kenisat domin ba ta damar gudanar da iko kan yankunan da ta mamaye a matsayin mallakinta a yayin zaman majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a wannan mako masu adawa da dokar ta ɓaci sun kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da dokar da mafi yawan rinjaye da yawansu ya kai hamsin da takwas, yayin da masu goyon bayan dokar yawansu ya kai hamsin da biyu. dokar ta fara aiki ne tun bayan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mame yankunan falasɗinawa da suke yankin yammacin kogin jordan a shekara ta 1967 miladiya wacce dokan ta baiwa yahudawan Sahuniya 'yan shahararwuri zauna Haƙƙin mallake yankunan ƙarƙashin dokar majalisar dokokin kasar kenisat da ta fitar kuma take ci gaba da kada ƙuri'ar amincewa da mame yankunan tsawon duk shekaru biyar abin mamaki da ya faru a yayin zaman majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan neman sake amincewa da daftarin dokar shine matakin da wasu membobin jam'iyyun ƙawance guda biyu waɗanda da su aka kafa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a halin yanzu wato jam'iyyar arab link da kuma jam'iyyar marej mai ra'ayin riƙau a karan farko sun kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da ƙudurin dokar kin amincewar 'yan majalisun daga jam'iyyun biyu da ƙudurin don ci gaba da mame yankunan falasɗinawa a gabar yammacin kogin jordan bayan nufin rashin ingancin ci gaba da mame yankunan ne har a halin yanzu amma manufarsu ita ce ƙoƙarin yin kafar ungulu ga gwamnatin da firayim minister naftali bennett ke jagoranta kafin zama majalisar dokokin haramtacciyar kasar ta isra'ila gungun 'yan adawar sun gudanar da zaman tattaunawa tare da sanar da bayanin bayan taro cewa za su kada ƙuri'ar kin amincewa da ƙudurin ne don kawai nuna rashin amincewarsu da gwamnatin firayim minista naftali Benet, a matsayin matakin gwada adawar su a fili karara kan nuna fin karfin tuwo da naftali Benet ke yi a tsakanin ƙawancen jam'iyyu da suke mulki a haramtacciyar kasar isra'ila a baya-bayan nan gwamnatin naftali bennett ta rasa rinjayen da take da shi a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila Knesset lamarin da ya sanya ta fuskanci matsalar rashin samun amincewa da ƙudurin dokar ta ɓaci a yankunan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye a yankin gabar yammacin kogin jordan na falastinu masu lura da al'amura a haramtacciyar kasar isra'ila na ganin cewa 'yan adawa masu ra'ayin kawo canji a haramtacciyar kasar ta isra'ila da tsohuwar gwamnatin kasar ce ta firaminista benjamin netanyahu ba za su kawo cikas ga shirin tsawaita dokar halaccin ci gaba da siyasar mame yankunan na falasinawa a gabar yammacin kogin jordan ba amma matakin da suka ɗauka na ƙoƙarin kawo cikas ga gwamnatin benet yana ɗauke ne da manufa ta neman raunana gwamnatin wacce take gudanar da siyasar mamaya ta hanyar faɗaɗa matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kamar yadda mahangar ta bayyana cewa duk da ra'ayin masu neman kawo canji a haramtacciyar ƙasar isra'ila amma ba zai taɓa yiwuwa ba su ƙi kaɗa ƙuri'ar tsawaita dokar ƙudurin ci gaba da mamaye yankunan falasɗina wanda suke gaɓar yammacin kogin jordan a wata sabuwa kuma a wata gajeriyar wasiƙa da jam'iyyar likud ta tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ta aikewa firaminista mai ci naftali bennett bayan kashin da ya sha a majalisar dokokin ƙasar dangane da neman goyon bayan ci gaba da mame yankunan gabar yammacin kogin jordan wasiƙar tana ɗauke da cewa naftali bennett ya dawo gida domin lokaci yayi da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta koma ga masu sassaucin ra'ayi yi a nashi bangaren ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit wanda shi ma jagora ne a gwamnatin haɗin gambiza ƙarƙashin firayim minista naftali Benet ya yi furuci da cewa gwamnatin su za ta sake dawowa kan karagar mulki da ƙarfinta ta hanyar samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar bayan zaɓe mai zuwa a nan gaba abin nufi da dokar ta ɓaci da ta baiwa yahudawan sahayuniya 'yan shahar wuri zauna da yahudawa mazauna jabalu gari zam a yankin samariya haƙƙin mallake yankunan Falasinawa a gabar yammacin kogin jordan tun a shekara ta 1967 shine ƙoƙarin sauya dokar laifukan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙwace yankunan Falasinawa zuwa ga halacci ƙarƙashin ayar doka da majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila kenneth ta fitar a hukumar hukumance wacce ta ba da halacci kuma akwai buƙatar sabunta dokar duk tsawon shekaru biyar kuma a wannan karo wa'adin dokar zai ƙare ne a wannan wata na yuni To a halin yanzu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba ta samu nasarar sake tabbatar da dokar ta bacin ba, menene zai faru ƙarshen watan na Yuni? wannan halin tsaka mai wuya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shiga a tsawon tarihinta na rashin samun halaccin ci gaba da mame yankunan falasɗinawa da ƙarfin tsiya a yankin gabar yammacin kogin jordan hakan yana nufin dole ne gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta janye daga dukkanin yankunan ƙarƙashin dokar haramtacciyar ƙasar isra'ila inda a bisa doka dole ne yahudawan sahayuniya 'yan shara wuri zauna su fice daga gidajensu da suke yankunan kuma ƙarƙashin tsarin zai zame yahudawan sahayuniya 'yan shara wuri zauna kimanin 475 za su rasa haƙƙin zama a yankunan falasɗinawa da aka mamaye da ƙarfin tsiya kuma rashin halaccin zaman a matsugunin zai kai su ga rashin samun 'yancin kaɗa ƙuri'a a haramtacciyar ƙasar isra'ila a bisa wasu fasarori na shari'a a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin haramtacciyar ƙasar isra'ila ministoci da membobin majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kenneset da suke zaune a yankunan falasɗinawa da aka mamaye a gabar yammacin kogin jordan suna iya rasa 'yanci riƙe mukamansu a gwamnatance saboda ministocin da membobin majalisar kenneset dole ne su kasance 'yan ƙasa kuma mazauna a yankunan da suke ƙarƙashin kulawar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma a lokacin lokaci guda saboda ficewar yankunan su daga ƙarƙashin tsarin dokar haramtacciyar ƙasar isra'ila yanzu ba su matsayin mazauna yankunan da suke ƙarƙashin kulawar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka su ba 'yan ƙasa ba ne da suke da hurumin riƙe duwani mukami musamman manyan mukamai a gwamnatin ƙasar har ila yau 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da suke zaune a yankunan da aka mamaye kuma a halin yanzu yankunan suka fice daga karkashin ikon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za su rasa ikon su na kama duk wani mazaunin da ya aikata wani laifi a yankunan wanda hakan zai sanya yankunan da suka fice daga ikon gwamnatin su zame mafaka ga masu aikata laifuka da masu alaka da masu aikata laifukan a fili yake cewa a haramtacciyar ƙasar isra'ila an fara samun masu sassaucin ra'ayi da suke ganin dole ne a tabbatar wa larabawa falasɗinawa da aka mamaye musu yankuna haƙƙinsu na rayuwa ƙarƙashin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin 'yan ƙasa tare da kawo ƙarshen mamaye musu yankuna da rusa musu gidaje baya ga haƙƙin falasɗinawa na rayuwa a yankunan da suke ƙarƙashin hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa ta hanyar kafa musu ƙasa da za ta rayu kafaɗa kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila amma babu abin da ya canza a sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin prime minister naftali bennett wanda ma kara hoɓasa na mami yankunan falasɗinawa da na larabawa hakanan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suna daga cikin tawagar da suka fara yunkurin dawowa daga rakiyar goyon bayan bakar siyasar yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida inda 'yan watannin baya-bayan nan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international Intel mai cibiya a ƙasar Amurka ta fitar da rahoto a ranar 1 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2022. da a ciki ta zargi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da wulakanta falasɗinawa tare da nuna musu wariya musamman a yankunan da ta mamaye baya ga falasɗinawa da suke yankunan da suke ƙarƙashin ikon hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa a taron manema labarai da ta gudanar a ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2022 da muke ciki a yankin gabashin birnin kudus babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta mnsc international agnes kalamet ta yi furuci da cewa rahoton da kungiyar ta ta fitar kan mummunan halin da falasɗinawa suke ciki sakamakon matakan wuce gona da iri da suke fuskanta daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamari ne mai ban tsoro da daga hankali kuma dole ne a ɗauki matakan da suka dace wajen dakatar da su ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fayyace irin matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ɗauka kan falasɗinawa a rahoton da ta fitar mai taken tsarin nuna wariya da wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar falasɗinu tsarin zalunci da ya ginu akan mame yankuna da nuna ƙarfi da cin zarafin ɗan adam babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agnes kalamet ta yi furuci da cewa matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan falasɗinawa ta ƙi haƙƙin ɗan adam ne da ya hannun riga da dokokin ƙasa da ƙasa don haka ta buƙaci gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta hanzarta kawo ƙarshen wannan baƙar siyasa musamman nuna wariya kan falasɗinawa hakanan agnes Kalamet ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su hanzarta ɗaukan matakin shawo kan abin da ta kira matakan wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take tabkawa kan al'ummar falastinu madam Kalamet ta fayyace matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan falastinawa a matsayin nuna wariya kan jinsin ɗan adam hakanan kwace gidajensu musamman ta hanyar rushe-rushe a matsayin manyan ginshiƙa kan tsarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na wuce gona da iri kan al'umma a cikin rahoton ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta lissafo wasu ayyukan cin zarafin ɗan adam da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kan al'ummar Falasɗinu. da suka hada da laifin nuna wariya kan ɗan adam kwace gidajen Falasɗinawa da raba su da mahallinsu gami da tsare su a gidajen kurkuku da azabtar da su gami da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne naku Hassan Talba George Potiskum Muna roƙon Allah Ta'ala wannan zaben fidda gwani da jam'iyyar APC za ta yi a Najeriya. Mu talakawan Najeriya muna addu'a Allah ya sa a fidda shugaba wanda zai wakilci Najeriya kuma ya zama alheri ga Najeriya ga mutanen Najeriya. Allah ba mu nasara kuma Allah ya taimake mu Allah ƙara kawo mana zaman lafiya a Najeriya da haɗin kan ƙasa. Daga ƙarshen ni Hassan Talba George daga jihar radio namu muku fatan alheri ku huta lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Kwamarat Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu a kowace rana zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina kan taron da jam'iyyar APC take yi na fitar da gwani a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Muna kira ga shugabannin jam'iyyar APC ya kamata su haɗa kansu wuri ɗaya domin su zaɓi shugaba ɗaya wanda zai fitar musu kitse a wuta da fatan Allah ya sa ai wannan taro lafiya akan kammala lafiya muna fatan kuma allah ya zaɓa mana shugaba na gari wanda zai kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma sauran ƙasashen mu na afirka baki ɗaya na gode rediyo biyu tehran mai magana kwamarat ilyasu kubu daga jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyu tehran Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram ina so ku bani dama ne zan yi tsokaci dangane da zaɓe na Najeriya da ke gabatarwa a nan kira ne zan yi ni ga 'yan Najeriya din musamman ma 'yan arewa ganin yadda shi wani zaɓe ke gabatarwa na 2023 da su dubi cancanta wajen zaɓen shugabannin da za su cire wa Najeriya kitse daga wuta ganin halin da take ciki a yanzu tarayyar ta najeriya eh, kamar irin su taɓarɓarewar tsaro da kuma eh, rashin aikin yi ga matasa ko ba gaskiya ba kada su je su yi zaben tumun dare kamar yadda eh, suka yi a zaben 2015 a wancan lokaci kenan kuma wanda a yanzu gashi nan hakan ya haifar da wato nadama da fatan za ku tashi lafiya iran hausa Assalamu alaikum BOA Hausa Iran sunana Kadura Diga nan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa kwarya Yau ina son ku bani dama yi kira ga gwamnan jihar muna Bauchi wato Abdulkadir Bala Kauran Bauchi ya kamata ya dubi hanyar mu daga filin shagari zuwa gadar mayo gashi damina na karato ya kamata duba mana na hanya taimaka a gyara mana gani yadda masu ababen hawa suke yawan bi wannan hanya kuma ga ramummuka ana ta samun hatsarurruka wannan hanya allah ya sa dai kiran da muka yi ya kai kunnuwan waɗanda aka yi domin su ra'ayina ta kai shi jamhuriyar iran sunana kadora diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Hausa Hiran. Ina tare da ci ta tayar da ganin a su jamhuriyar Nijar. Yau ina so a bani dama in yi tsokaci dangance da eh, zaɓe da yake karatarwa a tarayyar Nijeriya. To mu za mu yi amfani da wannan dama mu yi kira gare su 'yan Najeriya da su rinka bin shugabanninsu da addu'a ta gari cewar Ubangiji Allah ya zaɓa mana mafi alheri. Tarayyar Nijeriya da Nijar duk guda ne. Idan Nijeriya ta samu shugaba na gari, mu ma da mun samu shugaba na gari. Kenan mu ma muna eh, amfani da wagga dama muna ta 'yan Najeriya addu'a Ubangiji Allah ya zaba musu shugabanni na gari kuma mu ma Allah ya zaba mana shugabanni na gari. Radio Hausa ta yarda ku tashi lafiya. Na ga nan shi ta tayar a garin gudanar da. Assalamu alaikum sunana Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar ko mulkin kyaɓe a jihar Sokoto Najeriya. So ina son yi kira ga shugaban jam'iyyar APC da shugaba Muhammadu Buhari da su yi hattara kada wankin hula ya kai su dare dangane da tsaye da dan takara domin yana da kyawu a ce ita jam'iyyar APC ta bi goyon bayan duk inda gwamnoni suka bi domin a tsaye da dan takara. Middin jam'iyyar ta ce za ta yi son rai to in Allah ya so ita kuma za ta ga son ranta domin irin wannan na kai jam'iyyar PDP jam'iyyar mutafi pdp 2015 irin wannan haka don haka kiran da nake son in ga gwamnoni da kuma shugaban jam'iyya musamman shi a adamu ma'azu to yana da kyau ya gaggauta biyar gwamnoni domin a samu fahimtar juna domin ina aka ce shugaban jam'iyya ya ware gwamnoni sun ware buhari ya ware to wannan kaga in ka diba addu'a ta ka son harma jam'iyyar apc na gode ahmed ladan girkau a tashi lahi to da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sule usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar lokaci na ne wa kira ne zuwa ga delegate delegate na jam'iyyar apc da za su gudanar da zaben tantance dan takara ɗaya tilo zuwa ga zaben shugaban ƙasa mai zuwa muna fatan allah ubangiji ya sa su yi zaben nan lahiya allah ubangiji ya sa su zaɓi shugaba adali don kauce ma zaben tumin dare muna mayan addu'a da cewa zaben shugaban shugaban kasa mai zauwa Allah ubangiji zaba ma yan Nijeriya shugaba na gari mai tausayin talakawa ba mai tausayin aljihunsa ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Ransa da Magana assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin bakinmu bisa abin da ka ci mana tuwo a kwarya na mu da mu yau tsokacin da nake son in yi wata jinjina ce nake son in jinjina ma hukuma tsara aikin hajji gwamnati ta kasa wadda ake kira da koho bisa wani aiki da ta yi bisa tsaida wasu kamfanoni da ta yi ta dakatar da su guda biyar saboda an same su da coge bisa harka aikin haji. a gaskiya wannan abu ya yi daɗi kwarai kuma muna jinjina musu ya kamata su ƙara bincike kwarai ma tana yiwa akwai wasu kamfanonin ma wanda suke irin wannan abu bai kamata ba wasu kamfanoni ku da talaka ke ba amana da kuɗaɗe kuma a rinka yin coge bisa harkar aikin tahiya haji. wannan hukuma mun jinjina mata kwarai ubangiji Allah ya ƙara ba su fasaha aiki to mai muku magana alƙa alkasun baba liman ahar daga jihar agada salamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan Bihar Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku ba ni dama zan kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya bisa zaɓuka da suke ƙara karatuwa. Ya kamata mu haɗa kanmu a fahimci juna a san a duba cancanta a zaɓi duk wanda ya cancanta mu dage da addu'a Allah ya kawo shugaba na gari mai kishin talakawa mai san talakawa mai tausayin al'ummar ƙasar ba zo ana bangar siyasa ba ana tada hankali ana cece ku ce a zo ana tura mota dan siyasa ya gudu ya barka da hayaki ya kamata a ɗauki darasi bisa zabukan da suka wakana a can baya kuma yana da kyau a farka daga barci mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magara ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu da jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar ina kiran ku daga nan madatai da magaram to hakika wannan nadi da aka tsawon shugaban kasar nijar muhammad isu a jakadan kawo da zaman lahiyar kasar burkina faso sasanci da sojojin kasashen kasar burkina faso to gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma muna fatan idan dai za a yi wannan sasanci ya kasance an yi sasanci ne ba tare ba da wani kewaye burgewa domin duk abin da ka ga an yi shi ba ta hanyar gaskiya ba to baya ɗorewa kuma yana da kyau a ce shi ma da aka sa shi gaba ya kasance ya sauke nauyi akan gaskiya akan sasancin wannan nasu na gode ku tashi lara assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na lawal amurken shugaba na kula big tempo da magaran jamhuriyar nijar muna godiya da yadda muke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu a yau zan ji hankali ga shugabannin najeriya musamman shugaba muhammadu buhari da kuma shugaban jam'iyyar apc na ƙasa wato adam ma'azu ina kira da su gaggauta madudan takara na jam'iyyar apc saboda a gudu tare a tsire tare ina fatan kuma wannan zaɓe ne tun karo a najeriya makwabciyar mu allah sa a yi shi lafiya a ƙare shi lafiya allah kuma ya ba na gari allah kuma ya sa dukkan kasashen da suke kusa da najeriya zaɓen najeriya ya zama izina kuma ya zama alkhairi a gare mu gabaki ɗaya allah ya taimaka allah ya sa a ƙare lafiya kuma allah ya ƙara ba mu zaman lafiya ƙasashen mu na duniya gabaki daya mai magana na lawal amurken shugaba na kulab big tempo da magaran jamhuriyar nijar. a assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran na so ku bani dama na tura sakona ko in tura kira na zuwa ga gwamnatin jihar kano da masu ruwa da tsaki da ciyamominmu na kura ko masu madafun iko na kura da suwa allah su kawo mana ɗauki na a daina ɗiban yana hana ɗiban yashi da ake yi a nan cikin garinmu na game da wannan ɗiban yashin da ake da injina ba bisa ka'ida ba yana laƙume mana gonakinmu wannan hakan zaizayar ƙasa ta sa a gonaki da dama miliyoyi sun tafi to muna so da allah gwamnatin kano ta daure ta kawo mana ɗauki ta hana ɗiban yahin nan domin mu manoma ne duk wannan isa al'ummar garin gamadan ya san manoma ne da shi noman nan suke a suka dogara ba su damu da aikin gwamnati ba muna fatan kiran mu zai je gare su to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu kuma sai shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da sake saduwa da ku wanda muke gabatar muku dangane da rayuwar zamantakewa kamar yadda muka sani ne a shirye-shiryenmu da suka gabata mun yi ƙoƙari mu fujiro da wasu bayanai a mahanga ta addinin musulunci dangane da rayuwa ta zamantakewa da kuma yadda shi kansa musulunci yake hangon yadda mutum zai iya rayuwa amma rayuwa wacce take managarciya tare da al'umma ba tare da ya kasance mun zauyan yana gefe ba tare da yana cuɗanni in cuɗe ka da sauran al'umma ba ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama da kuma shiryarwa ta imamai na ahalbaita alaihi wasallam da magabata baki daya sun tabbatar mana da cewa cuɗanni in cuɗe ka a wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainihin shine asasi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kamar yadda muka yi sharhi na wannan aya a shirye-shiryen da suka gabata da kuma wasu bayanai da muka kawo dangane da wannan al'amari to wani abu wanda yake mai mahimmanci wanda ya kamata duk wani dan adam ya zama mai tsinkaye dangane da shi shine cewa shin al'amari wanda ya shafi rayuwa ta zamantakewa rayuwar nan da muke ta magana zamantakewa akwai wata rayuwa wadda mutum zai iya yi ne shi kaɗai dama ba da zamantakewa ɗin ba to mun bujiro da cewa lallai babu idan ma akwai bai shige irin abin da sufaye suke cewa halwa ba halwa kuwa ita kanta ba rayuwa ce wacce mutum zai kasance ta har abada dindindin ya rayu shi kadai ba halwa wani abu ne ko kuma wata irin rayuwa ce wadda mutum yakan zaɓar wa kansa ta ɗan wani lokaci a lokacin da zai guje wa jama'a ya yi musu hijira ya tafi ya kaɗaitu tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala idan muka duba a wannan lokacin ma da mutum ya guje wa jama'a yana so ne ya samu wani abu na tarbiyyar ruhi ya samu ya karfafa zuka zuciyarsa ya kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to ko irin wannan yanayi ai mutum in ya duba a lokacin yana tare da Allah ta'ala ya kusanci zuwa ga rabbil izzati yana yin wasu abubuwa na neman kusanci ko a wani lokacin ai ba wai shi kadai bane ko ya tafi wajen ubangiji mai kowa mai komai kamar inda annabi musa alaihi salam ya kasance yana zuwa wajen tsaunin nan wannan dutse na turi sina in ya je neman munajati yake da ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda a kusa a wajen wannan dutse ne Allah subhanahu ta'ala ya yi munajati da Musa kuma shi kansa Musa alaihi salam a duk lokacin da yake son yi munajati da Ubangiji subhanahu ta'ala sai ya tafi wajen wannan dutse na Tur Sina to kaga kenan wannan ba yana nufin gujewa mutane bane ko kuma rashin rayuwa ta zamantakewa da al'umma ba a'a karfafa zuciya neman gina ruhi neman kusanci ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai in mutum irin wannan to wannan ba yana nufin ainihin mutum ya guje wa rayuwa ta zamantakewa ba ce rayuwar zamantakewa a kowane lokaci kamar yadda muka ishara da ita irin misali yanzu ka ɗauki al'adunmu na hausawa musamman a wancan zamanin irin kakanni da kakanninmu a lokacin da suka rayu zaga rayuwa ce ta zamantakewa har yanzu a ƙauyuka ko kuma a birane a cikin biranen ma irin tsofaffin birane din kamar misali a ce a kano idan ka shiga cikin badala ko a katsina ko a wasu wurare irin unguwanni waɗanda suke tsofaffin unguwanni har yanzu zaga ana rayuwa ta cuɗanni in cuɗe ka duk da cewa abin ya ɗan kauce ko kuma ya ɗan rage ba kamar irin da ba na za ga wannan makoci da wannan makoci da wancan makoci duk fitowa suke gaba ɗaya suna cin abincin dare tare in an dawo daga kasuwa an dawo daga aiki an zo a majalisar kofar gidan wane an taru wannan ya dauko abinci daga gidansa wancan ma ya dauko daga gidansa hatta yara 'ya'yansu su ma za ga cewa ana yin abin da ake ci masu ciyayya din nan wannan ya dauko abinci daga gidansu wannan ma ya dauko duk a taru sannan in wani abu ne na wasanni da ake yi za a kirawo yara a zo a taru ana wasanni in mata ne yara budurwai suna taruwa suna yin gada ko a ƙauyen ana yin irin wa'annan abubuwa rayuwar bahaushe gaba ɗayanta irin wannan rayuwan za ga cewa musulunci ya yadda da irin rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma an ka ga dan makocinka yana wani abu wanda ya saba wa kyawawan ɗabi'u za ka kwaɓe shi za kuma kai masa hatta horo ma sai ga a wancan lokacin sai ka hore shi in ka hore shi ka je kuma ka gaya wa mahaifinsa na ga ɗanka fa yana abu kaza amma na yi masa horo iri kaza sai ka ji mahaifinsa ya ce wallahi ka kyauta Allah ya saka da alheri ai ni na san cewa ko ba na nan ko bayan raina ba da matsala ina da wanda zai kula min da iyalina to irin wannan ita ce rayuwa managarciya wata addini yake so mutane su gina a kanta ba irin rayuwa ta sharholiyar rayuwa irin ta kwaikwayon turawa rayuwa wacce take managarciya a da amma an bata yanzu an ɗauko rayuwar turawa ba da rayuwar managarciya a da a tsakanin al'umma a cikin al'amura na rayuwa kamar yadda na kawo misalce-misalcen nan haka rayuwa managarciya take a da amma yanzu sai aka ce a'a wai rayuwar turawa an yi karatu wai an waye an kai wani munzali saboda haka menene sai ga cewa wai mutum in ya zama kasar gumi mai kuɗi ko wani mai zurfin ilimi shehun malami profesa wane ne irin waɗannan sai a ce to mafi alheri shine a ciru daga cikin al'umma a yi nesa daga jama'a ina za a tafi sai a tafi unguwar gra kwanaki a cikin wani shiri da ya gabata mun yi bayani menene gra wace irin rayuwa ake a cikin gra to duk mun yi wannan ba za mu maimaita ba to ala'aihal abin da yake a dunkule shine cewa addinin musulunci addini ne wanda ya yarda da rayuwar taimakanni in taimake ka cuɗe ni in cuɗe ka babu wani lokaci da za a ce in ana neman mahanga ta addinin musulunci dangane da rayuwar zamantakewa ne babu wani lokaci da za ka ce wai musulunci ya yarda mutum ya gujewa al'umma ya tabbaci ya rayu shi kadai har ya mutu shi kadai to irin wannan rayuwar ai za ga cewa to ina zancen kamar yadda muke ishara al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar din ina kuma zancen na ina zancen abubuwan da zaka yi na taimakon bayan Allah domin neman ladan ubangiji subhanahu wata'ala inda Allah ta'ala ma yake cewa ku abisa ainihin lisanin ko kuma harshen lukman ah, inda yake gaya wa ɗansa akwai Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ishara yakan kawo mana misalce misalce a cikin alkur'ani da yawa gurare daban-daban ɗaya daga cikin wannan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ko kama ahsanallahu alaika ka kuma yi kyautayi ka kyautata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kyautata gare ka kai ma ka kyautata to idan ɗaya daga cikin ko da yake an ce lukman alhakim ba ma annabi ba ne in yaba yana bawa ainihin ɗansa wasiya ɗaya daga cikin mafi girman wasiya ko kuma nasiha da yake masa shine ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata wane ne zai ce ubangiji bai kyautata masa ba bai ba shi duk abin da dan adam yake bukata ba Allah ya riga ya gama magana wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ubangiji yake cewa ya ba ku kuma duk abubuwan da kuke bukata duk abin da kuke tambayansa kuke roƙonsa ya ba ku in ku za ku kidaya ni'imomin Allah a kanku to ba za ku iya kirgawa ba to kaga idan an ce wa ahsin kama ahsan Allahu ilaika ka kuma kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka to kyautatawa wa za ka kyautatawa bayan Allah to ya za ka yi baka rayu da su bayan allah ba za ka kyautata musu sai ka rayu da su ka cuɗanya da su ka san wancan mabukacin kaza ne wannan yana bukatan kaza wannan yana bukatan kaza to nan ne za ka iya daidai gwargwadon ikon ka sai ka kyautata ka kyautata ta hanyar sadaka ne ta hanyar infaki ne ta hanyar abubuwa daban-daban wani gina rijiya ne wani abinci ne yake bukata wani tufafi yake bukata wani gasunan dai bukatu daban-daban to waɗannan bukatun musulunci yana maraba da irin wannan taimako da za ka iya yi to ko wannan taimako taimakekena tsakanin al'umma tana faruwa ne a lokacin da ake rayuwa ta zamantakewa da juna amma an babu rayuwar zamantakewa da juna to fa babu yadda za a yi a samu a yi irin waɗannan taimakekeniya a taimakawa juna ɗin nan shi yasa mahangar addinin musulunci kamar yadda dama bahasin a kansa muke ta yi tun da mun bujiro da mahanga kala guda biyu a wancan shiri namu guda uku da suka gabata cewa shin a mahanga biyu na zamantakewa ne musulunci ya zo da ita ko kuma mahanga ta ɗayar wacce take mutum ya zauna ga rayuwa fardiyya ce wato hayatul fardiyya ko kuma hayatul ijtima'iyya to duk waɗannan musalce musalce da muka kawo ga duk waɗannan bayanai da muka kawo har zuwa wannan shiri na yau abin da muke kokarin tabbatarwa shine lallai mahangar addinin musulunci mahanga ce ta zamantakewa rayuwa rayuwar zamantakewa ba rayuwa ce fardiya ba ba hayatul fardiya ba ce bal hiya hayatul ijtima'iyya kamar yadda muke bayani to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai shiri na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin kuma ga shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar da sarkin belgium ya kai zuwa ƙasar demokuraɗiyyar congo da manufar wannan ziyara za mu yi dubi kuma akan wato tarihin wannan ƙasa ta fuskar mulkin mallaka da belgium ɗin ta mata to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. sarkin ƙasar belgium philip ya ziyarci ƙasar demokradiyyar congo wacce ƙasar tasa ce ta yi wa wannan ƙasa ta nahiyar afirka mulkin mallaka mafi ƙeta a tsawon tarihi wannan ziyarar dai an shirya yin ta ne tun a shekara ta 2020 a lokacin da ƙasar demokradiyyar congo ɗin ta cika shekaru 60 da samun 'yanci daga ƙasar ta belgium sai dai bullar cutar corona wacce sa aka rufe duniya ta hana a yi wannan ziyara don haka sai aka tsayar da cewa a cikin watan maris na wannan shekara ta 2022 za a yi ziyarar sai dai kuma yakin kasar rasha a kan ukraine ya barke wanda ya shagaltar da kasashen turawa kuma belgium nan ne babbar cibiyar kasashen turawa ɗin don haka sai sarkin ya sake ɗaga ziyarar tashi Duwa cikin watan nan na yuni ziyarar ta sarki philip a ƙasar congo ita ce ta farko tun hawansa kan kargan mulkin sarauta wannan ƙasa a shekara ta 2013 kuma ana mata kallon a matsayin wani yunkuri ne na sasanta tsakanin ƙasarsa da kuma congo kan mulkin mallaka da ƙetar da ƙasar tasa ta yi wa al'ummar wannan ƙasa ta afirka daga cikin waɗanda suka rufa wa sarkin baya da akwai mai ɗakinsa sarauniya mathilda da kuma wasu mambobin gwamnatin ƙasar da suka hada da firaminista alexander de Croix. masana tarihin wannan ƙasa ta congo wacce a baya ake kira da zayyar sun ambaci cewa 'yan mulkin mallaka belgium sun kashe miliyoyin mutane waɗanda aka kista cewa sun kai miliyan goma ma ba su haura ba a lokacin da sarkin belgium leopold na biyu wanda ya mulki ƙasarsa daga shekara ta 1865 zuwa ta 1909 ya mayar da wannan ƙasar a matsayin gonarsa kuma mutanen ƙasar ma'aikatansa don haka aikin da suke a gonar sarki abu ne da aka ɗamfara musu miliyoyin mutane sun mutu a cikin gonakin sarki an kuma cutar da wasu ta hanyar gutsire musu hannuwa da ƙafafu saboda ba su yi abin da fadawan sarki suke so ba masana tarihi suna ganin cewa babu wata ƙasa da aka yi mulkin mallaka a nahiyar afirka wacce aka fi cutar da al'ummarta kamar jamhuriyar demokuraɗiyar congo watakila sai ko kasar afirka ta kudu take bi mata ta fuskar wulakanta al'ummar da aka yi da ɗaukar su a matsayin masu daraja ta biyu a cikin ƙasarsu ta gado turawan belgium sun isa wannan yanki ne dai na congo a shekara ta 1870 sannan suka kafa mulki a shekara ta 1920 an yi hakan ne kuwa a lokacin sarkin belgium leopold na biyu a lokacin da kasashen turai suka yi taron balin da suka shata wa junansu iyakokin da za su mulka a cikin nahiyar afirka a shekara ta 1885 sarki leopold ya yagi kasar congo a matsayin tashi ta kashin kansa don haka sai ya fara gudanar da ayyukan da za su yi wa ƙasarsa amfani da kuma kwasa albarkatun da suke a wannan ƙasa ta congo an fara da shimfiɗa layin dogo a gaɓar ruwan birnin kinshasa da kuma mayar da mutanen ƙasar zama ma'aikata a cikin gonakin roba da a can turai suke amfani da ita wajen yin tayoyin mota da sauran sana'o'i da tattalin arzikinsu yake bunƙasa su kuwa 'yan ƙasar ta congo ba su cin moriyar wannan arzikin na ƙasarsu illa iyaka su samu abin da za su ci domin su rayu su ci gaba da yi wa sarki aiki a wancan tsakanin sarki ya kawata babban birnin ƙasarsu wato ta belgium brussels kenan da gine-gine masu yawa saboda harka tunawa da shi duk daga arzikin kasar congo daga shekara ta 1985 zuwa ta 1908 miliyoyin mutanen congo da aka yi hasashen cewa sun kai miliyan goma ne suka mutu saboda bakin zaluncin da aka yi musu da kuma barkewar cutuka irin ta wato bakon dauro da kuma cutar bacci. kusan rabin al'ummar kasar ne da suka mutu a wannan tsakani musamman waɗanda suke rayuwa a kusa da kogin congo wani abu mai jan hankali a nan shine cewa shi fa sarki leopold yana ɗaukar ilahirin ƙasar Kongo ne a matsayin gonarsa ta ƙashin kansa kuma mutanen ƙasar ma'aikatansa ne waɗanda suke masa noma matsin lamba daga sauran ƙasashen turai ne ya sa majalisar dokokin belgium ta yi doka da ta amince da cato yanzu congo tana a matsayin ƙasa take ƙarƙashin mulkin mallakarta a gabanin wancan lokacin gona ce ta sarki kawai wata fuska ta zaluncin da belgium ta yi wa ƙasar congo shine kashe firaministan wannan ƙasa na farko bayan samun 'yanci a shekara ta 1960 wato patrick lumumba shida lumumba ɗan kishin ƙasa ne mai ra'ayin afirkanci da ƙin jinin mulkin mallaka don haka belgium da wasu ƙasashen turai da amurka suka fara yunkurin yadda za su kawar da shi a ƙarshe kuwa suka haɗa juyin mulki wanda mabutu sai sai ya jagoranta bayanan da aka fitar a shekarun baya bayanin sun tabbatar da cewa amurka da haɗin gwiwar belgium ne suka ɗauki nauyin wannan juyin mulkin na shekara ta 1961 an harbe lumumba sannan kuma aka sanya gawarsa a cikin ruwan asid da ya narkar da ita baki ɗaya abin da ya saura a jikinsa shine haƙorinsa ƙwaya ɗaya tilo aka kuma tafi da shi wannan haƙorin zuwa ƙasar birjima a matsayin wata ganima aka kuma ajiye shi a can to wannan ziyarar da sarki philip zai kai yanzu ko kuma ya kai yanzu a ƙasar ta demokradiyyar congo tana da manufa guda ɗaya ne tilo ita ce ƙoƙarin sasanta ƙasashen biyu amma ba neman gafara ba don haka ne sarkin kamar yadda aka tsara ya je da wannan haƙorin ƙwaya ɗaya tilo da ya rage na lumumba a matsayin za a mai da shi ga ƙasarsa da kuma iyalansa domin a yi masa kabari a matsayin ɗaya daga cikin 'yan wannan ƙasa. sasantawa ba neman gafarar al'ummar congo ba shine abin da zai kai sarki philip zuwa wannan ƙasa to masu za mu dasa aya a nan saboda lokacin mu ƙwararre da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta da wannan zamu kai sai Allah kai mu an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya